Yadda wasu jama'ar jihar Zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin Najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019 wasu da dama akasari magoya bayan 'yan takarar nan na apc da aka yi wa lakabi da gh da suka gabatar da karar da kuma na jam'iyyar pdp sun bayyana farin cikin su akan lamarin suna na shamsu kasida na gode ma allah subhanahu ta'ala wanda ya alƙawalin haramtawa kansa zalunci kuma ya haramtawa bayansa wanda ya yi hukunci yau sun ga yadda Allah ya yake shine malikan mulku magana wani ya bushe gaba yanzu ta kare wannan ya zama izna ga sauran yan siyasa wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya tabbatar da gaskiya akan ƙarya Allah mun gode ma Allah sunana Aliyu Ibrahim tsafe local government to wannan hukunci da muka yanke aka yanke haka ya mamu daidai saboda a tsaya a ce a ta rikici a ta rikici wa'ansu su rasa rayukan su wa'ansu su rasa lafiyar su gwanda hakan a canza ma gwamnati a bawa 'yan su jihar zamfara saboda kana ganin su wa'anda ma ke shugabanta jihar zamfara sun gagara shawo kan matsalar jihar zamfara to sai dai kuma da alama bangaren na jam'iyyar apc ya rungumi kaddara a ta bakin wani jigon jam'iyyar kuma na hannun daman gwamna mai barin gado sani gwamnan mayanci hukunci ya shafi jihar zamfara gabaki daya abinda al'umma jihar zamfara suka zaɓa kotu bata ba su ba kuma hukunci ne na allah wannan matsayinmu na musulmi mun yarda da hukuncin da Allah ya yi Allah ya sani al'ummar jihar Zamfara sun yi zaɓen mutanen da suke son su wakilce su amma bisa ga ƙaddarawa ta Ubangiji wannan hukunci ya zama haka haka Allah ya ƙaddarta ba wani abu da za mu yi saboda ita ce kotun ƙarshe. kotun kolin ta yanke hukuncin cewa jam'iyyar apc mai mulkin jihar bata gudanar da sahihin zaben fitar da gwani ba lamarin da ya sa bata cancanci zabukan da aka ayyana ta lashe ba a zaben da aka gudanar na shekara ta da goma sha tara siraju garba na daga cikin lauyoyin jam'iyyar apc da suka halarci zaman yanke hukuncin kotun a abuja matsayin da ta yi fil ne guda biyu daya wanda wajen jam'iyyar apc ta ƙasa ta shigar daya kuma wanda ɓangaren gwamnatin jihar zamfara ta shigar wato a cikin afil na farko wanda wajen jam'iyyar apc ta kasa ta shigo ta shigar a kotun ta ce ta sallami wannan afil kuma ta aminta da cewa ba zaben share fage a jihar zamfara kuma ta yi umarni da a ba waɗanda ake kara ko an sa afil kuɗi naira miliyan goma shi kuma afil na biyu ta ce ta aminta da abin da kotun sokoto ta yayi dai lalle ba zaben share fage a jihar zamfara tuni da kotun ta ba da umarnin rantsar da yan takarar jam'iyyar da ta zo na biyu a yawan ƙuri'u a zaben da ya gabata kwanaki biyar kacal kafin ranar 29 ga watan mayu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria